لا اله الا الله محمد رسول كمال الله يا لا اله الا الله محمد Wallah mi na yi a mi na na kai mai. Shi kenan. Shi kenan. Wallahi la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. La ilaha illallah. Wallahi mi na na kai kalanzir. La dan gulbi kenan. Ka ga da kake cikin a kai shi a wuce asibiti. Kai mallan, kai mallan. Taho ka jiya. Taho da onar. In ka san mi nika so a yi yanzu eh, eh. kana da ko dubu biyu nan eh. dubu biyu awo wallahi jaka tara ɗaya gare ni jakka tara ba ni ina cika ma jakka kana cika min jakka awo <laughs> ba su ina cika ma jaka wanga bakin bala'i ina aka bari ne mm. ina aka bari wanga bakin bala'i kin ba ku jaya da nan to ba yan bakin ganin kwan kuke kai ta yi kuba mori ha kana ina dan shi ga sunan

a ina cika da maza a ce mun kama a cika ma zakka wala cika a cika zakka be ha ko ka kace ba Allah mutane ka ce ba a magana in gwamnati to suna dai ka tabbata ko suna yanzu sun cika to wallahi gobe ka kara irin a wallahi ko ko ni dai sai dai ba shi hankuri wallahi rashin sani eh, kana ina dani wallahi kana ina sun kai jika tara in jika tara ka tabbata a tashi mutum bismillahir rahmanir rahim tsakanin shin ka kari ka tsaya daidai eh na tsaya tsaya daidai shinkafa son kai ji kaka da cip cip cip to shikenan mu tahi kai kuma mm. gobe ka sakewa wani haka. A ah, ba su sakewa. Za mu haɗu da kai. Ina su sakewa. Mm, ina ta kalin ka. Ina na biyu. Mm, eh? Ina na biyu. Ka rasa inda ka ga rasa kai biyu. <laughs> kokari dawa ta yi mai a a a dawa ta yi mai kalanzir bala'i ce. kai wallahi bala'i kana buga wuta ina ma ka sani kai haɗa mun samu sana'a abu sosai kaga sana'a ta ba sai ka sa hannun jari ba kaga yadda na kankare eh, wallahi ah, bala'i kake kalanziri um, yanzu gobe wacce zamu yi gobe soja zamuwa so soja Gobe soja zamuwa. Soja? Oh, <laughs> ah. To ba sana'a ta kunda kowa tana shawara. A soja dai zakawa. Zakawa dai. A'a wallahi. Kowa jarumin. Kai a jarumi wan ga harkar soja. To wai wa dan sanda ba kai kawa dan sanda ba. To dan sanda kace ni kuma kai sai kawa soja. a a Kai da Allah ba wuri na. Amshi amshi. Mana kai. Ni ka mini gani na. Rike su zuwa gobe in ta kare in kara ma kuɗi. kaza wallahi kai kaza wallahi da nai kai amma dan sannan ban tausayi ya ji jiki kila ma ko albashi ba bai samu ba haka da kallon zai iru ɗaya ba na kama gab gab gab gab kama wanda rawa ɗaya ta kama yana cikin yanayi kama bizibin na waka amma magana sojan nan jaye ta to kamata haka in dai ba ka ya jarumi ba jaye ta ban cikin harkar soja ni wani ce ka daurewa kai ni na san wanda za a yi kai na ki daurewa <laughs>